birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci sha ashirin da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da baya ko makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku yi cewa 'yan majalisun dokoki na jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kammala wani rangadin ƙasa da suka yi. Sai kuma maicin shirin ciki da gaskiya da za mu kawo muku na Ibrahim Alfa. Daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya talata cewa zai yi marhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun daidaito kira ga yiwuwar rufe harkokin gwamnati da trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka sha wurin tabbatar da karin lokacin kashe kudaden gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kudaden gwamnati na wucin gadi ya zo karshe a cikin daren gobe alhamis an samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan janairu a karon farko tun bayan da hakan ya faru a shekarar 2013 wanda shi ma ya ta'allaka a kan irin wannan batu na bakin haure a wata sanarwa ta biyo baya fadar white house ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan maris domin ba wa wakilai ƙarin lokacin tattaunawa akan yarjejeniyar bakin hauren. akalla 'yan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya talata a juba babban birnin sudan ta kudu an lakaɗa wata 'yan jarida ƙasashen yammaci duka ɗaruruwan mutanen da suka haɗa da matasa da mata da sarakunan ƙabilu wato sun yi allah wadai da shawarar da amurka ta yanke a makon jiya na ƙayyade kai makamai a sudan ta kudu majalisar sarakunan gargajiya ta sudan ta kudu ta ce ta shirya zanga-zangar zanga zangar wasu mutane kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa a kan manyan titunan birnin juba suna kira ga mutane su yi bore shaidun gani da ido sun ce tarzomar ta faru ne a wajen ofishin majalisar ɗinkin duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na juba akasarinsu matasa ne waɗanda da alama sun huce haushinsu ne akan 'yan ƙasashen waje wata 'yar jarida ta sha duka wadda ta ƙi ta bayyana sunanta ta faɗa wa shirin sudan ta kudu focus cewa matasa wato matasa da suka fusata ne suka rika marinta suka yi ƙoƙarin shaƙe ta har suka kai ta ga ƙasa ta gurje a hannunta da wuyanta da kuma fuskanta gail julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyo na bakita a sudan ta kudu shi ma ya sha duka ya ce mutanen sun fara zanga-zanga cikin lumana amma daga bisani ta rikide ta zama tashin hankali ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta ratsa a gabar tekun taiwan kuma ta kashe aƙalla mutane biyu ta kuma jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai wannan girgizar ƙasa da ta yi ƙarfin maki 6.4 ta faru ne da karfe uku na rana agogon ƙasar kimanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin ƙasar. hawan hawan farko na ginin marshall hotel a birnin holland ya birme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto masu aikin ceton sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin daga manyan kaya domin ceto mutane da gidajensu suka goce akan tubalinsu kafofin yada labaran kasan sun rawaito cewa wani asibiti na cikin gine-ginen gidaje da suka lalace ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta tafkawa a ciki da kewayen jakarta babban birnin indonesia na 'yan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa lamarin da ya kai ga kurarowar laka kuma ya kori dubban mutane daga gidajensu gwamnan jakarta anies baswedan ya faɗa manema labarai jiya talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan ya ƙara da cewa ko da yake ruwan kogin ya batse ne saboda sako ruwan ru'ajiyar ruwa da aka yi ruwan saman ya kuma yi sanadin kurarowar taɓo a wuraren da aka kafa tauraron ɗan adam a birnin jakarta wani gidan talabijin ƙasar mai suna tv1 ya ce akalla mutane biyar ne gocewar lakar ta kashe a birnin bogo da yake wajen babban birnin ƙasar. a halin da ake ciki kuma hukumomi na ƙoƙarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana. a majalisar dattawan amurka a jiya talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin trump tambayoyi sosai a kan yakin afghanistan suna masu faɗin dabarun fadar white house ba ta da tabbas kada kuma bai ba da wani sakamako ba kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗar ƙasashen waje na majalisar dattawan amurka na nuni da ƙarin takaici da majalisun na amurka suke ciki a kan yaƙi wanda amurka ke jagoranta da yake shiga shekara na cikin goma sha bakwai a cikin watan nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan amurka a afghanistan janar john nicholson ya tabbatar da cewa ana samun cigewa a wannan yakin tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin kasar kabul yanzu haka 'yan taliban ke rike da kusan rabin kasar a cewar kiyasin amurka duk da irin kuma baya da ake samu mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya ce wanda shine yake kula da sabbin dabarun fadar white house ya ce akwai nasara a wannan yakin amma duk da haka 'yan majalisar daga dukkan jam'iyyun kasar sun bayyana shan shankunsu akan haka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla 'yan majalisun dokoki na gamayyar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kammala wani ran gadin ƙasa da suka yi domin faɗakarwa kuma jan hankalin 'yan ƙasa kan zaɓe mai zuwa ga haruna wani bako da ƙarin bayani da garin birnin kwanne ne 'yan majalisun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar model lumana afirka ta hamma amadu da jam'iyyar hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da alhaji muhammad usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa suka kammala zagayen su na kasa menene dalilan hituwa zagayen kasar da 'yan adawar suka yi ita ce tambayar da na yi ma shugaban wannan tahiyar cewa da honorable sumana sanda na hannun damar rahama amadu madugo yan adawa a huskan kundin zabe mu duka mun ga da masu iko su ne sakankanin sun kirkiro kaman wannan kundi kaman sun yi ne abun da an ke gobe za a zabe cikin kasa ga babu wanda yana iya samu in ba su ba alhali ko wannan cikin demokrasiya mutane ba su yarda da shi dan shi ne mun nuna ma al'umma da mu tare da wannan kungiya da kunda da eh, kungiya da muke FRDDR ba za mu yarda na a kasar Niger a yi abin da ba kan bisa kan ka'ida ne a yi abin da ba kan bisa kan gaskiya ne. A nasa bangaren Honorable Lawali Ibrahim na jam'iyyar hankuri ya taɓo maganar kasafin kuɗin ƙasa na shekara ta takwas wanda 'yan adawar suka ce yana daga cikin dalilan wannan hitowar tasu. Nan da wata hudu zuwa uku ana ta ce ce cikin ƙasar nan na tsadar rayuwa za a ƙara ma 'ya'yan Nijar kuma daidai lokacin da suke cikin wani cikin muyacin hali kudiri kudiri inda za tutan matalaka in wani bai sani ba ya nemi kundi na kasayin kudin bane karanta ya kai kudiri ɗari da goma sha wani abu wanda duk inda talaka ne sai ya dan ɗauku da shi kun dai gani yau in kana da shiga ita ɗaya cikin da za ka aika ma ka ko matarka sai ka nemi in dai sai dai a rage cikin jikabiyar in dai bukatar jikabiyar ce za ta biya sai ka nemi cikon kuɗi an ƙara kuɗin ambuwa ga kuɗin a, ga kuɗin tambar kuɗin mota ka an ƙara kudin ruwa da kuta kowa da ya shi. sai dai a bangaren jam'iyyar pnds tarayya mai mulki cewa ke yi yan adawar su ci gaba da zagayen kasar yan suna so kamar yadda abdulkarim hamani ya yi mana karin bayani a lokacin da muka tantamna da shi na farko wannan baya ba mu tsoro saboda ba yau muka saba ganin shi ba mu mu yan kokowa ne kowa ya san jam'iyyar pnds tarayya ya san ogt wannan baya ba mu fargaba ko tsoro ba ma jin tsoro game da wannan abun nasu idan suna suna su ci gaba da zagayawa mu a shirye muke muna jiran lokaci ya kai a dai gidan samari da yan mata kwando ne ko mgc ta garin birnin kwanni yan adawar suka gudanar da taron gangamin su wanda ke kasancewa na kammala zagayen da suka yi a cikin kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla a gaida haruna wan bako kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan waka. Sargin bole uban gala ma zagi ba ya ka ba ba sargin mole

Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Disamba na shekarar da ta shige kimanin wata ɗaya da rabi da ya shige kenan jami'an tsaro na hukumar DSS a Kano sun shiga cikin wata unguwa mai suna Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewar kuskure ne. har sun kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai su ɗauki wannan mutumin zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu a bayan mutuwarsa sun tafi da gawar ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayin guda biyu abubakar da shamsuddin daga baya sun tura shamsu ya koma gida to amma suka rike abubakar tare da gawar bisa hudar cewa sai dai iyalansa su sanya hannu a kan takardar cewar ba za su tada maganar kisan a nan gaba ba, musamman ma ba za su faɗa ma 'yan jarida abin da ya faru ba. Sun kuma rike abubakar suka ce suna zargin cewa shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka bi kadin wannan magana shine Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano, wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili na ciki da gaskiya. Za mu ji ta bakin matar marigayi da 'ya'yansa da makwabtansa, to amma bari mu azahar sashin wannan al'amari a tattaunawa da shi abubakar haruna galadanci. Al'amarin ya faru ne a ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata kenan ta shekarar 2017. wanda kamar yadda bayanai suka isu cewar a daren wannan rana mm. shi marigayi wato malam muhammad iliyomi kaji da daddare kimanin misalin karfe goma sha biyu na dare yana kwanci a gida to da yake yana da yara samari haka to a daidai wani lokaci sai ya taso haka domin ya ko shagon da suke kwance na jikin gidan da nufin ya tabbatar cewar ya'yan nasa dai sun dawo saboda wasu lokutan yaran suna yin dare haka a waje ba su shigo gida ba. Hmm. To Allah da ikon sa a lokacin su waɗannan mutane sun shigo unguwar watakila ko wani aiki suka zo yi. Su waɗannan mutane na zuwa bakar ka ce su waɗannan mutane idan ka ce su waɗannan mutane su haka ke nufi. Eh, kamar dai daga baya bayanai sun tabbatar da cewar ma'aikata ne jami'an tsaro na farin kaya. wato sss kenan da ke nan kano a hmm. daidai wannan lokacin kimanin karfe biyu da yan mintuna na dare ta hmm. shigo wannan tsohuwar daidai da lokacin da shi marigayin ya fito daga gida da tocilan a hannunsa yana haskawa wato wannan shagon da 'ya'yansa suke kwance. to allah da ikonsa a wannan lokacin da yake abu ne a cikin duhu su sun shigo a aikin su dai suka shigo yi wani abu daban wanda wanda zai iya sanin da suka shigo yi kuma hmm. kuma ya fito to hmm. hasken totalin din da suka hango a cikin su dai wani sai harbi harbin da zai yi sai ku ya same shi a gurin ya yanke jiki ya fadi to hakan sai fara ihun a kawo masa dauki a kawo masa dauki 'ya'yan nasa da suke cikin shagon suka fito da sauri a zaton su ma sun zata a lokacin barayi ne suka zo unguwar to da suka biyu suka yi shi baban nasu a cikin jini haka yana cewa sun harbe ni mutuwa zan yi kuka yana asibiti kamar yadda iyalanka suka yi mana bayani don haka a lokacin sai suka biyo wajen su waɗancan wasu um, suke cewa ya faru ga shi kun yi kun harbi babanmu a daidai wannan lokacin hayaniya ta ɓarke makota waɗanda ba su bacci ba duk suka leƙo bai mm. ci domin ka ne ya faru ah, don haka a lokacin matarsa ita ma ta fito a lokacin ma dai ko mai baya yi gaskiya kamar yadda suke mana bayani mm. don haka suna kokarin da suka ga wato harbin da ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu ya yi ya ma shi wannan mutum yana neman mutuwa ma a wajen mm. don haka su suke kamar yadda ita matar ta sake mana bayani su suke kokarin su ja mota su tafi ganin haka sai ta je take cewa ya za a ku je kun harban min miji kuma za ku je ku tafi to a lokacin tsaye daga cikin su wanda babban su ne kamar yadda take faɗa mana sai ke cewa uwar gida ke hakuri kuskuren aiki ne wanda a cikin maganganun ta ma duk za ka ji abin da kake cewa hmm. sai suka ce to a cikin 'ya'yan nafa suka kamo shi suka ɗora shi a cikin motar su suka tafi a daren kenan suka tafi asibitin malam aminu da ke nan kano Mm. to wayewar gari lokacin bank sun bar wasu ma'aikatan a gurin ko kuma wasu sun tafi mm. to a cikin 'ya'yan shi marigayin da shi shamsu da kuma wani abubakar mm. a lokacin da su suka bari a asibitin a don haka da gari ya waye likitoci suka zo su kuma nan ma'aikatan ɗaya daga cikin su sai zai ke gaya ma'aikatan cewa wato likitocin kenan cewar mutumin nan fa Allah ya maka rasuwa don haka daga nan sai suka ɗaiɗe su sai suka tafi headquarters da ke sai da jirgi. Suka ɗebi suwa? Da shi gawar mamacin da 'ya'yan nasa guda biyu. Eh. Samsu da kuma abubakar kenan. Hmm. Suka tafi headquarters su da suka je dai suka ajiye su a wani gu haka suka je gama dai bayanan da za su yi a wajen aka aika suka kira wani unguwar can unguwar gayawa ɗin kenan da ke karamar hukumar ungogo a nan Kano. saboda shi ɗaya daga cikin 'ya'yan wato shamsu ya mana bayanin cewa suna gurin kan gaci ne unguwar da mai unguwa da dagaci sun zo nan hedikwatar a sss don mm. haka daga baya dai sai suka shi shamsu sai suka ce zuwa wanke jikinsa a ita ma dai canza kayan jikinsa sai ce a shi saboda duk jini ya ɓata jiki Mm. sai kake ce masa ya canza kayan jikinsa na sai ce a shi kawai zai yanke jikinsa a haka zai taho mm. sai suka ɗauko naira dubu ɗaya suka ba shi cewar ya hau babur ɗin a daidaita sahu ya dawo gida sai ce to an shi yana da kuɗi ma to da yake su su biyu suka tafi da shi da ɗan uwan nasa wato shi abubakar ɗin mm. shi kaɗai ne shamsin suka bari ya taho shi abubakar ɗin suka rike shi a nan yake cewa ina ɗan uwana wani suke cewa ai ka je kai kawai shi zai taho daga baya ya taho gida sai bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana ta magana shi wancan ɗan uwa nasu a wato shi abubakar kidan ya aka yi ne da ni rike shi an bayani sun je sun samu mai unguwa na unguwar gayawa ɗin da dagaci na shi yankin garin gayawa ɗin mm. suka yi masa bayani tun da dama tuntun ya riga ya san abin da ya faru yake cewa to zai kokari da ya ji me ya faru shi wancan yaro wato abubakar din da su shi ya taho ba a don haka lokacin da daga baya su a cewar iyalan mamacin suke cewa ai su jami'an tsaron sun ce musu shi wannan dan uwa nasu wato abubakar suna zargin sa da cewar wai dan kungiyar boko haram ne to don haka dai a lokacin ake ta sayarwa rana a takaice kama dai gawar shi mahaifin ba su ba su damar sun ɗauki gawar ba wanda lokacin da suka je magana za ta karɓi gawar sai su mm. ce musu ai idan har sun yarda za su ɗauki gawar to sun sa hannu a takarda cewar wannan abu da ya riga ya faru ya riga ya wuce ba za su kara daga magana ba ba kuma za su kai magana ga yan jaridu ba ko kuma ba za su je su kara daga magana ba. Wato dai na fahimce ka an ce gawar shi mamacin ma ba za a ba su ba sai idan sun sanya hannu kan takarda cewa ba za su kai kara kotu ba ba za su sake tada maganan ba kuma ba za su tuntubi yan jarida akan wannan batu ba. Gaskiya ne bayanin da suka mana kenan. Hmm. to a lokacin sai suka nuna ba su amince ba suka dawo gida to alhamdulillah gaskiya a nan kano dai da kama daga yan jaridu da lauyoyi da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin al'amarin sosai kuma an yi ta maganar abin a rediyo yadda ya kamata gaskiya da hmm. kila hakan ne da suka ji wannan pressure ta yawa daga baya sai suka neme su cewar zo su karɓi gawar duk da haka ne da sharaɗin cewar ba za su bari yi a ɗauki hoton gawar ko kuma dai a ƙara ɗaga magana ba irin dai wancan kwandishin da suka ba su a baya mm. a nan ma dai suka nuna rashin amincewa su da haka da ran da abin ya faru kwana ashirin da uku tsakani sai wato ainihin kantoma na karamar hukumar ungaje mm. da shi ne unguwa ta na wato ungar gawa din da dagasi da hakili. suka ji da ɗan majalisar jiha na ungungun suka je gidan shi iyalan marigayin suka kai musu kuɗi dai haka kuma a lokacin suke musu bayanin cewar su yi haƙuri da cewar wanda dai da Allah ya riga shi wannan mahaifi na su Allah ya riga ya kawo suna saya da su don haka su yi haƙuri su daure su je su karɓi gawar tasa a zo a yi masa sutura. a cikin watan janairu da ya shige an bayar da gawar marigayi muhammad inuwa gayawa mai kaji aka kuma yi jana'izarsa to amma kamar yadda kuka ji wannan magana ba ta wuce ba a shiri na gaba za mu fara jin ta bakin iyalan mamacin da kuma makwabtansa a kasance lafiya. To madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kasar Kamaru. fara shirin jaridun namu ne da jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an shiryato mana cewar maharan boko haram sun cillawa wata makarantar firamare wuta a yayin da ɗalibai su gudanar da su. a ƙauyen cebe-cebe da ke karamar hukumar yaguwa a jihar arewa mai nisa ajujuwa guda biyu ne suka kone kurmus ɗalibai guda biyu kuma gobara ta laƙume su har yanzu dai a cikin jaridar ta mana ɗaya ne kan yanda ake samun cin hanci da karɓar rashawa akan hanyar Duwala zuwa babban birnin ƙasar jamhuriyar Chadi in Jamaina wanda girgirdin jami'an tsaro har guda 120 ne a kan hanyar an da 'yan sanda suke karɓar na goro jaridan refres kuma ita ma ta shaida mana cewar ministan shari'a na ƙasar jamhuriyar kamaru laurent eso ya ƙaddamar da babban alkali a kotun masu aikata manyan laifuka na kasar tcs emmanuel jere shine zai jagoranci kotun na tsawon shekaru biyar ministan ya ce yana da kwarin gwiwa cewar sabon alkalin zai gudanar da aikin aikinsa bilhaki da gaskiya jaridan the guardians kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta labarta mana mana cewar an kashe fararen hula guda biyar a birnin Baminda musamman a unguwar Belo da kuma Bafu amma ana kyautata san cewar jami'an tsaro ne suka bindige su har lahira. Jaridan da Median kuma tambaya ta yi kan cewar ko shugabannin 'yan awarin kasar Kamaru waɗanda kasar Najeriya ta mika wa kasar su 47 ko suna nan da rai kuwa ayat tambaya. Jarida Le kuma tsokaci ta yi kan waɗansu jite-jite da yake yaduwa a yanar gizo-gizo. musamman shafukan sada zumunta an da ake ayyana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ya kwanta dama amma jaridan ta ce shugaban yana nan cikin ƙoshin lafiya ko da shekaru goma sha hudu da suka gabata ma an dinga yada irin waɗannan jita-jitan na yin kagen cewa shugaban ƙasar ya rasu jaridan lezanet kuma ta ce kotun tcs na masu hukunta masu manyan laifuffuka ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta fara hararan sunayen waɗansu ministocin ƙasar guda biyar kuma ana yi musu ganin cewa su na hannun daman shugaba biya ne jaridan le ita ma ta nuna mana cewar al'umman ƙasar jamhuriyar kamaru nan da shekara dubu da talatin yawansu zai kai kimanin miliyon talatin da hudu. Jaridar Lejur kuma hango mana ta yi cewar hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF tana ci gaba da matsawa ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi ƙoƙari ta zage dantse domin ta gyara filayen kwallon kafa da asibitoci da otel-otel kasancewa tana neman ta hada gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a dubu da goma sha tara. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Anadol. an da ita ma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka, Ahmad Ahmad, yana takurawa kasar jamhuriyar Kamaru, kamar dai akwai lauje cikin naɗi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu kira kuke ajiye mana ta imel. sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zama da allah ya hausa isa nan da sako na ga al'ummar duniya gaba daya dangane da ainihin wulakanta yan jarida da ake yi da afirka da lafiyar turai turai babbar tambaya ta a nan shi ne yan jarida suka haɗu kansu suka je yajin aiki na sati guda haka za a ganin rediyo tamkas bawa saboda ba shi da wani amfani saboda ba shi da kansu. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwamnati. Zan kira da 'yan wani Najeriya. Dangane da matsalar man fetur mu dage da addu'a Allah ka kawo mana saukinta Allah ka kawo mana ƙarfinta. Don dukkan wata matsala a rayuwa inda za a gaya wa Allah Allah ya san dai Allah ya so din don sai Allah ba a masa dole zai yaye maka amma an ka samu ka samu kanka wata matsala ce zargin wani ne zai kenan wani ba yaye ma zai ba. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga. Makwalla Ɗeja, Jigawar Najeriya. to ne ra'ayina akan wasu da baban gida da obasanjo suke rubutawa shugaban kasa muhammadu buhari wallahi babu wani abu illa irin rashin hukunta masu laifi a ƙasar nan shine kawo don za ka gagarin masu laifi an kama su da tsake da sun dawo kuma har yanzu mutum an yi wani mutum ɗaya hukunci mai laifi ba kwamarar bishop dauda sabo unguwa katsina babban da kungiyar murya talata ina tambaya ga tsohon shugaban kasa janar ibrahim badamasi baban gida cewa ina kusan laran man fetur da aka samu ta dala biliyan sha biyu lokacin yakin gab da aka yi a iraki da iraq ɗaya kenan na biyu kuma ya faru lokacin da aka rikicin zangon kata wanda har aka kama zamani lokacin kuma aka yanke mai hukunci kuma an hukunta shi da abubuwa da yawa da suka faru. To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni mu kuma za mu ci gaba da bayyana su. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya talata cewa zai yi marhabi da sabon mataki na rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar suka gaza cimma matsaya a kan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai a kan bakin haure trump ya ce yana sha'awar ganin rufe ma'aikatan gwamnati idan aka kasa samun ɗaiɗaitu akalla 'yan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya talata a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu an lankada wa wata 'yar jarida na kasashen yammaci ɗan karan kashi daruruwan mutane da suka hada da matasa da mata da sarakunan kabilu suka yi allah wadai da shawarar da amurka ta yanke a makon jiya na kayyade da shigowa da makamai a sudan ta kudu To madalla a gaishe ka masu raro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma makiyar da ya taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.